Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 17 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rasuwar tsohon shugaban kasar mali ibrahim bubakar keta ta janyo azayar tambaya dangane da makomar kunkumin da kungiyar ecowas ta kaka bawa mali akan halartar jana'izar marigayin daga dukkan alamu kwamitin sulhu da jam'iyyar apc ta kafa yana kai komo domin sulhunta 'ya'yan jam'iyyar a ƙasa amma kuma kamar ana tuka ne da warwarewa domin duk inda suka je suka yi sulhu baya ɗorewa muna kuma dauke da rahoto na musamman akan wasu mutane da suka aikata munanan laifukan cin zarafin bil'adama da rundunar 'yan sandan zamfara suka nuna suka jama'a akwai kuma labaran wasanni na mako da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Kasar New Zealand ta fara yi wa yara 'yan shekara biyar zuwa sha ɗaya rigakafin cutar COVID-19 ta kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafa dubu ɗari da ashirin zuwa cibiyoyi ɗari biyar a faɗin ƙasar a cewar ma'aikatar lafiyar New Zealand. A wata sanarwa shugaban shirin bada rigakafin COVID-19 na kasar Dr. Anthony Jordan Auckland ya ce yin rigakafi yanzu ita ce babbar hanyar taimakawa wajen kare yara kafin su koma makaranta. Ya kuma ce bincike ya nuna cewa yayin da yara ba za su yi rashin lafiya mai zafi ba wasu za su iya yi kuma su kare a asibiti idan suka kamu da cutar covid-19 yin rigakafin kuma zai taimaka wajen kare su daga daukar cutar su kai wa 'yan uwansu a gida da ke tattare da hadarin kamuwa kamuwa da ita. Bazuwar nau'in Omicron bai tsananta ba ya zuwa yanzu a Amurka. Dr. Vivek Murphy, kwararre a fannin fiɗa a Amurka, shi ne ya yi gargaɗin hakan a shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN a jiya Lahadi. Ya kuma yi gargaɗin cewa ta yiwu nan da makonni masu zuwa lamarin ya daɗa muni, amma ya ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar a wasu wurare ciki har da jihohin New York da New Jersey. Yanzu tsawon lokacin killacewa da mutum zai yi idan ya kamu da COVID-19 a Ingila ya ragu daga kwana goma zuwa kwana biyar. A yau Litinin wasu ƙwararru a fannin haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya suka zargi gwamnatin Afghanistan ta 'yan Taliban da yunkurin kawar da mata da 'ya'ya mata a harkokin al'umma. shugabannin taliban na ɗaukar matakai da yawa na nuna wariyar jinsi da tashin hankali a kan mata a cewar ƙwararru a wata sanarwa da ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fadda Ƙwararren sun jaddada damuwarsu game da jerin wasu matakan takaita abubuwa musamman da suka shafi mata da yara mata da 'yan taliban suka sanya tun bayan da suka kwace mulkin kasar a watan Agustan bara. Baki ɗaya waɗannan manufofin sun kunshi matakan ladabtarwa da horo ga mata da yara mata da suka samo tushe daga nuna bambancin jinsi da kuma munanan ɗabi'u a cewar ƙwararren. 'yan taliban sun hana galiban mata a afghanistan komawa ayyukansu sun kuma ba direbobin tasi umarnin daukar fasinjoji mata da suka sanya hijabi kadai bayan haka sun buƙaci wani namiji a iyali ko ɗan uwa ya raka mata idan za su yi tafiyar da ta wuce kilomita 72 sannan sun sanya tsauraran matakai akan irin kayan da mata za su sa Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumar ɓannar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar. Aman wutar ta haddasa toka a tsibiran ta kuma janyo ambaliyar tsunami da ta wanke bakin tekun Tonga. Jami'ai Australia da New Zealand sun ce sun samu rahotannin mummunar ɓannar da ambaliyar ta haddasa a kan shaguna da gidaje a bakin tekun. aman wutar da ta faru a ranar asabar ɗin da ta gabata ta lalata waya ɗaya tak da aka sanya a ƙarƙashin teku wadda ke samar da hanyoyin sadarwa da yanar gizo ga jama'ar tsibiran gyaran wayar ka iya kai daga mako ɗaya zuwa uku hukumomin tonga sun ce toka sanadiyar aman wutar ta gurɓata iskar yankin ta kuma gurɓata ruwan shan tsibiran suna kuma roƙon mazauna yankin da su sanya takunkumin rafa hanci da baki su kuma dinga shan ruwan kwalba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin jiya Lahadi, 'yan sanda a Birtaniya suka sanar da kawan mutane biyu dangane da binciken da ake yi na yin garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar Texas a nan Amurka. 'Yan sandan garin Greater Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa bangaren 'yan sanda da ke yaƙi da ta'addanci ya kulla wasu matasa biyu a kudancin Manchester kuma har yanzu suna tsare ana yi masu tambayoyi babu dai wani bayani akan ko ana tuhumar su da wani laifi da safiyar jiya lahadi hukumomin amurka sun gano cewa malik faisal akram dan shekara 44 dan kasar birtaniya kuma shine ya yi garkuwa da mutanen hudu a wani wurin sujada da ake kira congregation beth israel a kusa da garin fort worth a jihar texas Kikikakan da aka samu da mai garkuwar ya kai tsawon sa'o'i goma kafin jami'an tsaro su afka cikin ginin. An 'yantar da duk mutanen da aka yi garkuwa da su, kuma jami'an fannin da ya kware akan harkokin makamai a hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun harba Akram har lahira. Hukumomi a haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun faɗa a yau Litinin cewa wasu tankokin mai uku sun fashe a wani wuri da ke tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa a Abu Dhabi a wani hari da ta yiwu na jirgin sama mara matuƙi ne. Kafar yada labaran kasar ta WAM ta ce fashewar ta yi sanadiyar kisa akalla mutane uku tare da jakata wasu su shida cikin waɗanda suka mutu har da 'yan kasar India da wani ɗan ƙasar Pakistan. Binciken farko na 'yan sanda a game da lamarin ya nuna cewa ta yiwu jirgin sama mara matuki ne ya haddasa fashewar da kuma wuta da ta tashi a kusa da wurin. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun faɗa a yau Litinin cewa ƙungiyarsu ta kai hari a cikin haɗaɗɗiyar daular Larabawa, amma ba tare da bada wani ƙarin bayani ba. Jami'an haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun musanta ikirarin farko na hare-haren 'yan Houthi. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fatou madalla, rasuwar tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Keta mako guda bayan takaddamar da ta kunno kai tsakanin ECOWAS da gwamnatin rikon kwarya ta Mali ta janyo aza'ayar tambaya dangane da makomar takunkumin da ƙungiyar ta kakaba wa Mali a bisa la'akari da yiwuwar aika tawagar shugabannin don halartar jana'izar mutumin da suke matukar dasawa da shi a zamanin da yake kan karagar mulki. wakilin murya amurka suleiman mani barma ya aiko mana da karin bayani hamɓararren shugaban kasar mali ibrahim bubakar keta ya rasu ne mako guda bayan da shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo suka rufe iyakokin kasashen kungiyar da kasar mali saboda zargin gwamnatin ta da saba alkawalin shirya zaɓe lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin kasashen yammacin afirka da mali abin da ya sa masu bin diddigin al'amuran yau da kullum a jamhuriyar nijar ke aza ayoyin tambaya game da yadda bangarorin biyu za su tunkari wannan al'amari falmata muktar taya ita ce shugabar kungiyar cigaban matasa ta genome yanzu kaka za a yi dan uwansu ne shugaban kasa ya rasu yaya za a yi ya cancanci su bude wannan takunkumin su je su yi mishi jina'iza a yi gaisuwa ko ko kaka ne ana dara sai ga dare yayi yayansu ne abokinsu ne tare a bori guda suke matsayi to yanzu kaka za a yi ya kamata a ce sun je sun mishi ban kwana na karshe to ta kakaza sun liƙe sun gargama takunkumi a bisa hilin jirgi sun liƙe iyaka sun liƙe yaya za a yi. To amma a nasa nazarin Abdurrahman Alkasum na ganin yiwuwar bangarorin su yayyafa ruwa a zuciyoyinsu a wannan lokaci na juyayi rashin ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawa a siyasar ƙasar Mali da ma ƙasashen yammacin Afirka da na Sahel. Dalilin rasuwar tashi da halarta wajen zana'iza ko neman izinin a sauka da jirage a shiga ƙasar saboda a taya a raka shi gidan gaskiya to yana iya zama wani dalili wanda ake yin wasu tattaunawa na bayan wage kuma wanda watakila suna iya kai ga cimma wani abu haka ake tsammani duk da ke kowane mangarori ya ja daga amma kuma abin da ake gani ko da su hukumomin na mali ko ita waskin kowa ya ciza kuma ya dan busa saboda wasu mutane ko su kasashe sun shiga suna tattauna akan abun sa. Bayan shekaru 76 a duniya, Ibrahim Bubakar Keta ya fuskanci juyin mulkin soja a 2020 bayan da ya shafa shekaru bakwai akan karagar mulki. Sakamakon abin da sojojin Mali suka kira lalacewar sha'anin tsaro, ƙasar da 'yan ta'adda suka mamaye arewacinta, a yayin da cin hanci da handamar dukiyar jama'a suka yi katutu. fiye da shekara guda bayan da shi daga kujerar shugabanci har yanzu an kasa gano bakin zaren warware rikicin siyasar kasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton daga dukkan alamu kwamitin sulhu da jam'iyyar apc ta kafa yana kai komo domin sulhunta 'ya'yan jam'iyyar a ƙasa amma kuma kama ana tuka ne da warwarewa domin duk inda suka je suka yi sulhu baya ɗorewa a kwanan nan kwamitin ya yi tattaki zuwa jihohi yammacin kasar irin su lagos oshun ogun da kuma jihar kwara amma labarin bai canza ba to sai dai masana harkokin siyasa na cewa haka siyasar ta gada to ko menene hakan yake nufi ku biyo mu domin jin amsa a wannan rahoto da wakilin muryar amurka madina dauda ta hada mana bincike ya nuna cewa rikicin cikin gida a wasu jihohin apc da kwamitin ya ziyarta ya riga ya yi nisa. Alal misali, a jihar Oshun ana kyautata zaton rikici da ya daɗe a jam'iyyar ne ya kawo rashin jituwa tsakanin jigajigan jam'iyyar irin su Rauf Aregbe-Shola da wanda ya karɓi mulkin jihar a hannunsa, Boyega Oyetola. Wannan takaddama nasu ya sa an samu shugabannin tsage biyu a jihar. kuma duk da kokarin da kwamitin ya yi na sulhunta su bai samu nasara ba A jihar Lagos ma labarin da ɗaɗɗe ne kamar yadda shugaban kwamitin sanata Abdullahi Adamu ya bayyana. Mun samu zuwa jihohin shiyan yamma a Najeriya. Mun je Lagos, mun je Abeokuta a Ogun State, mun je Oshun, mun kuma ɗauki Oyo tare da Oshun a Oshun. Mun dawo na hanyar mu dawa mun tsaya a jiya ce muke kira ganuwan arewa kuma kofan arewa ta kudu ilorin alhamdulillahi ba shakka an samu korafe da iri-iri amma babban abu ne mun samu sauraro da kyau mun kuna masu kukan cewa eh za mu ji kukan ku amma kuma kada mu je mutu ya sa wani halin yan mulki ko mu a kujeran yaƙi bai hau dokin yaƙi ita mutum ɗan jam'iyya ne kirki mai amana da kanyar jam'iyyar shi don da zai kawo gyara da kan shi da abokan tafiyar shi a garin su a jihar su to ya kamata ya ba da kai ya ba da goyon baya don a samu maslaha a dukkan da ke son a yi A jihar Kwara, kwamitin ya gana da bangarori biyu na jihar da suka hada da bangaren ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad da na gwamnan jihar Abdurrahman Abdurrazak. Bayan ganawar, sai wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga jiha mai ɗauke da sa hannun Isyaka Aboji da Ibrahim Sharafuddin na nuni da cewa ba su gane da irin zaman da aka yi ba saboda haka ba su gamsu ba akan wannan turka-turka ne kwararre a fannin tsangayar siyasa a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya fashin baki yana cewa rashin tsayawa akan aƙidar cewa mutum da yake da bukata yannan mukami a najeriya ya fito da tsari da bayani da yadda yake tunanin zai taimaki ƙasa ya taimaki jam'iyya taimaki jama'ar ƙasa shine yake kawo babban matsala a cikin jam'iyyar apc siyasar najeriya ce ta fara kawo wani yanayi wanda an yi sake an bari wa'anda ba ƙaunar ƙasa suke ba ba tunanin tafiyar da cigaban ƙasa suke ba suna tasiri kuma yanzu sun yi tasiri har tasirin ya shiga cikin jam'iyyu kuma aka hau ake holewa yanda ya kamata amma abu mai kamar mayar da martani shugaban kwamitin sanata abdullahi adamu ya ce nufin kwamitinsa shine a samu nasara a haɗa kawunan 'ya'yan jam'iyyar apc a ƙasar baki ɗaya to muna fata mu dai shine Allah ya kawo fahimta tsakanin mutanen nan kuma a samu sa'ida a tafiyan jam'iyyar mu na APC kafin mu haɗa da faɗin mu mu bayo jam'iyyar insha Allah kwamitin ya ce zai yi iya kokarin kammala aikin da aka ɗora masa kafin babban taron jam'iyyar da za a yi ranar 25 ga watan gobe Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. zagin wani masifa da fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan wasu mutane uku da suka aikata munanan laifukan cin zarafin bala'adama wanda 'yan sandan jihar Zamfara suka gabatar da su ga jama'a. ga sani sha'abu malumfashi da ci gaban rahoto na musamman. A Najeriya rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara da ke arewacin kasar ta gabatarwa da duniya mutane uku waɗanda suka aikata wasu manyan ayyukan da ake zargin sun aikata sun kuma amsa wannan laifin nasu. Biyu daga ciki dai 'yan Najeriya ne guda ɗan kasuwa wanda yake ba da sautin aje a kamo mai yara ƙanana don ya kwakule masu ido da wasu sassa na jikinsu yana biyan dubu ɗari biyar. ga kowane yaran da aka kawo sai kuma mace 'yar kasar Nijar wacce ta sato ɗan kishiyarta za ta sayar da shi a birnin Gusau inda asiri ya tona aka kama ta. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sifi Elkana ya yi bayanin cewa sun kama Ahmed Baba wani ɗan kasuwa mai sai da motoci a garin Gusau. aikinsa shine cin naman kananan yara da kuma wasu sassa na jikinsu. Wasu wanda aikinsu su kama kananan yara su yanka su su cire idanun a zakarinsu hanji da makokorinsu wani aminu baba dan shekara 57 shi ya zamu ya nemi shi abdulsakur Mohammed dan shekara 20 ya ce mashi da allah zai samu mashi hanji da makokoro da azakari da idanu yara yan shekaru bakwai ko takwas ko shida shi kuma sai samu yan shi kan zai ba shi kuɗi dubu ɗari biyar shi kuma don yana kuɗayin kuɗi ya je yi na farko ya samu ya kai mishi yi na biyu duk yana biyan shi to na ukun ne yi an biya amma Allah ya tura masa asiri mun samu mun kama yaran sai suka kai murin shi muka je muka samo shi a cikin silin ya ja buya a cikin silin kuma yana da ya'ya kusan goma sha bakwai da mata uku amma bai kama ya'yan shi ya yanka ya cire makokoro ko zakari ko hanji ba amma sai ya'yan mutane ne yake so a kawo mashi ce shi a cikin kayakin da ake kawo mashi makokoro ne tafi daɗi kuma haka yake dafa ya ci sanan sauran fatin sai ya sayar muka gama bincike za mu gabatar da shi a gaban hukuma Kakakin rundunar SP Shehu Muhammad ya yi tambayoyi gare su kamar haka. Farko shine yaran da aka same shi da laifin na satin yara suna kai masa. Abdulshakur Muhammad. To ya kai yan sanda suka kama ka. Alhaji Aminu ne baba Yassa ne ya isko ne nan makaranta muna karatu muna zane. Daga ya yi sallama ya maka an na sai shiru Allah mutum guda daga ciki ya ɗanzu. Sai ni gaba wanda ya taso sai na taso na zo na inda yake. da ya zo sai ya cire Allah sadaka za ka ansuwa ko za mu je ka ɗan ansu sai na ci mai tu za ni je sai na ce da muka zo nan wurin masallacin idi na nan barakan lahu sau sai ya tsaya sai ya ce min ba sadaka ba ce za ka hanzu ya ce yaro ne na son ka samu nan za ka cire ma wani abu a jiki ne sai na ka ce mai to ni ba wannan ba harka ta ba ce sai ya ce na sani amma duk da haka ne ya sa ni jawo ka sai ya ce to abin da ba harka ta ba ya za in yi sai ya ce son ne nika kai ka samo min zan ba ha kuɗi naira dubu ɗari biyar sai na ce mai to insha Allah ko zan samu mai sai na je na farko na samu mai na farko tare da shi muka je eh, baka? dubu dari biyar ne to sai kuka je tare sai kuka yi eh sai muka je tare da shi ya zo da wata wuka karama ya kwalkwale idanun nashi sai ya gwadi min cewa ga zan yi na biyu ma tare da shi ya na biyan masu ma ba a leda gaba ɗaya haka na ƙarshen ya ka kawuwa sai na ukun gani sai na ɗauko yaron ba da niyya in kashe shi ba farko na ɗauko shi ne na aje shi na ce shi wancan ahmad ina ka kai yaron da ka ɗauko shi ok nan barakan lawo a ina a barakan lawo a wurin masallacin iri eh, cikin ina ka kai shi cikin kwangon gida to sai ka yi da muka je cikin kwangon gida sai na ɗaure mai hannu a baya ɗaura ƙawafu ne sai na ce abdullahi ya rufe baki ne sai yin ɗaure mai baki sai rufe baki ne na ɗaure mai baki to lokacin da kuka je can kangon gidan tare da kai dawa kuka je da kai dawa dawa da abdullahi dawa da ahmad to ya rufe yin baki ne sai na ɗaure shi sai ya bashi nan ne sai muka fito da muka fito sai eh, muka aika namba a kawo mana namba in muka tura namba aka kira sai mu ce a bamu kuɗi da muka yi na farkon nan ba kira ba shi layan ya lalace kan abin da muke son mu ji shi ahmad yakubu din da kuka kai a wancan kangon gida hmm. da me da me da me kuka cire kamar wanda ya saba abubuwan da ya cire ga wancan yaran idanu da makogaro da hanji da hmm. zakari su kuka cire to bayan kun cire su sai aka yawa sai na je na kai mai nan wata dogo kwana na nan labin labin sai ya ka nawa sai ya ban cikin leda na wuce wace makaranta ce kace kike makaranta kawuna malam umaru ya suna makarantar malam umaru a suna ne mai makarantar ta shi tambaya ne shine ka kai kafin ku cire mashi yanke shi kuka yi ka kai a ah, ba yanke shi muka yi dole shi dole shi ne muka yi ka kai shi kai me yasa baka ji tsoro ba ni in na tsoro gaskiya na yi tsoro na amma da yaro na mahalkin me me ka kama ya ya mahalkin ga yadda an ga harshe cin kongo gashi yana harka a bayan shi ne aka gabatar da ahmed baba dan kasuwa mai sai da motoci a gusau ko da yake dai ya yi ta turjiya ya shuru don jin kunya bai ma iya magana da farko ya amsa laifukan da ya aikata. Ya suna ka tsammanin da shekara kana shekara ta hamsin da bakwai. Ya'yan kana ka ji abin da wannan yaro da shekara ya faɗa. malami kawai da ɗan sanda farko lokacin da ake matan goyi kamen na an sule shi cewa ne cewa na sule shi da ma zama kasa kamar yadda ya faɗi da makogaro da da makogaro da mu da mu da makogaro da da ido da alawa wasu ne ka ɗauke shi to shi cewa su uku da ta kasa da kasa haka na sai ne kake ba shi da ya dawo ka maka dubu ɗari da ka samu kuɗin da kake da shi yaro wannan dubu ɗari da kasuwanci kasuwanci ne kake mota abubuwan da ka karba ne kake da su yanzu akan binciken ne kake da su in aka kawo maka shi wannan bayanin da za ku sani shi idan aka kawo maka ne kake da su wani babban lamari mai ban ta'ajibi shine yadda wata mace 'yar kasar jamhuriyar Nijar ta sato ɗan kishiyarta ta kawo shi Najeriya don ta sayar da shi a birnin gusa kamar da yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar cpl kana ya mana bayani tun da farko sannan na hudu kuma akwai wata mace 'yar nijar republic mai suna aisha ibrahim mun kama ta ne da yaro kishiyanta mai shekara biyu ta zo gusau daga nijar ta zo ta sayar da yaron nan da muka kama ta muka ce to me dalilin ta ta wannan yaron ta ce ai kishiyanta ta saci ɗanta ta sayar shine ita ma ta sa nata ta zo ta sayar ta samu kuɗi ta biya bukatanta gusau ba yanda za zo ana wannan halin ba don duk yan sanda na suna aiki dare da rana ta shigo kuma Allah ya sa mun kama ta amma tun da ita ba har Najeriya ba mun gama bincike za mu hananta ta ga immigration don a san matakin da za a dauka game da ita waɗannan al'amura suka sanya na tuntuɓi malamai waɗanda suka bayyana cewa irin waɗannan muggan manyan laifuka suna jayo fushin Allah wanda yake ƙarshe masifu ne kan biyo baya da bala'i. Farko shugaban alaramomi na jihar Kaduna Sheikh Sale ɗan Kano. Allah shi ya halicci bayansa kuma ya haramta zubar da jinin sa da balle kisa wanda duk ya kashe wani ya ɗebo wa kanshi musiba ya riga ya dawamar da kanshi a cikin wutar jahannama kamar da Allah ya alkawari wanda duk ya kashe wani zai dawo a cikin wutar jahannama kuma har abada da fitintinu da tsinuwa da musibu suna yi don neman duniya ne kuma duniya ba madawama ba ce. Alarama Sheikh Sale Dan Kano wannan musifu da muke fama da su ina mafita tambaya tambaya da na yi wa Sheikh Imam Rabu Zaria don jin mafita a wannan al'amari. Abin da zai fitar da mu daga cikin wannan musifa tilas ne sai mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala fitintunu sukan taso yayin da al'umma suka zanto sun saba ma Allah Allah sai ya jarabce su da musifu da fitintunu kamar yadda ya jarabce al'ummomin da ke bayan mu kuma lallai in ana so a fita a cikin wannan ta bangaren gwamnati sai ta zanto tana hukunta dukkan waɗanda aka kama suna da hannu a cikin irin waɗannan ɗaukan nauyin masu irin wannan aikace-aikace ko kuma wanda su kai tsaye da suke yin irin waɗannan aikace ma'aikace din amma madaman gwamnati ba za ta rika hukunta masu irin wainnan laifukan ba yana daga cikin musifa a ce a ƙasa ya zamto babu doka to kuma hukuncin a yi shi a bayyana jama'a su gani sai ya zamanto kyakkyawar misali to shine za a samu mafita daga cikin shi shin ko mata za su ce game da wannan al'amari ga wata baiwa Allah uwa kuma malama sunana binta abdulhamid shawara ta ga iyaye mata saboda su ne ke zaune da yara ta su ya kamata su sa ido a akan 'ya'yansu saboda haka ina kira ga iyaye mata su sa ido a akan 'ya'yansu idan yaro ya fita ki tabbatar kin san inda yaron ke dan allah dan annabi uwaye mata a kula idan kuka ga yaron ku na mu'amala da kuɗi ba ku san inda ya samu kuɗin nan ba ku bincike shi musamman abokai ku tabbatar da cewa abokan nan da suke mu'amala tare da 'ya'yanku ku tabbatar na kwarai ne mutane da dama dai har yanzu suna ta maganganu game da wannan al'amari yadda ya zamanto kamar almara sani sha'ib malumfashi murai amurka daga kusau a najeriya to ba da la'agai da sani sha'ib malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kasashen kamaru da burkina faso sun sami tsallakewa zuwa matakin 'yan sha shida na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da ake fafatawa a kasar kamaru kamaru da ke karbar bakuncin gasar ta yi kunnen doki ne da kasar cape verde a wasansu na uku na matakin rukunin a wanda ya bata jumlar maki bakwai kenan a saman rukunin burkina faso ma kunnen doki ta yi a wasanta na yau da kasar habasha da ci ɗaya da ɗaya inda ta zo ta biyu a rukunin da jimlar maki hudu daidai da kebbar to amma kuma ta zarta ta da yawan zura kwallaye to sai dai yayin da kasar habasha ta yi adabo a gasar tare da maki ɗaya tala a kasar rukunin kebbar na iya samun damar tsallakewa zuwa mataki na gaba a cikin waɗanda suka zo na uku mafi kwazo a matakin na rukuni a wani labarin kuma mai rike da kambin gasar ta cin kofin nahiyar afirka wato kasar algeria tana fuskantar kalubale da barazanar ficewa daga gasar ta bana tun a matakin rukuni hakan ko ya biyo ne bayan kashin mamaki da ta sha a hannun equatorial guinea da ci ɗaya da nema a wasansu ta biyu ta gasar a jiya lahadi yanzu haka dai kasar ce ke can kasar rukunin su na E da maki ɗaya tal da ta samu a wasanta na farko da ta yi kunnen doki da kasar Saliyo da ci ɗaya da ɗaya. a yanzu ya zame wa algeria din tilasta sami nasara a wasanta na gaba da kasar ivory coast domin yiwuwar samun damar iya tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar duk da yake dai sau ɗaya ne kadai aka sami kasar da ta taba kare kambinta na lashe gasar sau biyu a jere a tarihi wato kasar masar a shekara ta dubu da goma masana da manazarta lamuran kwallon kafa na mamakin wannan kuma baya na kasar ta algeria wadda ta sha kashi a hannun ƙasar da take a matsayin ta ɗari da goma sha hudu a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin ta maula a duniya lamarin da kuma ya kawo ƙarshen dogon zangon da kasar ta algeria ta kwashe ba tare da an doke ta ba wasar har na tsawon watanni 35 tun daga watan oktoban shekara ta 2018 dan wasan gaba na kasar gabon pierre emerick aubameyang zai koma kungiyarsa ta arsenal domin ci gaba da duba lafiyar jikinsa. hukumar kwallon kasar ta gabon ita ce ta bada sanarwar cewa obameyan zai bar tawagar 'yan wasan kasar da ke fafata gasar cin kofin nahiyar afirka a kasar kamaru bayan da binciken lafiyar sa da aka yi da ke da alaka da cutar covid-19 ya nuna cewa akwai wasu matsaloli a zuciyarsa dan wasan mai shekaru 32 ya isa kasar kamaru ne a ranar 6 ga watan nan na janairu inda kuma nan take gwajin da aka yi masa da isarsa ya nuna cewa yana da cutar ta corona lamarin da ya sa bai sami bugawa kasarsa ta gabon wasa ko ɗaya ba a gasar ta cin kofin nahiyar afirka tun a watan oktoba dai aka tabbatar da dan wasan ya kamu da cutar bayan wani gwaji da aka yi masa a kungiyarsa ta arsenal kuma bai sami bugawa kungiyar tasa wasa ba tun sa'ad da aka yi masa ladabtarwa ta dakatar da shi daga buga wasa da kuma kwace masa mukamin kaftin na 'yan wasan kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Tuba Dalla yanzu ko lokaci ne da Maryam Dauda za ta kawo mana labaran duniya amma wannan karon a takaice. Kasar New Zealand ta fara yi wa yara 'yan shekara biyar zuwa sha ɗaya rigakafin cutar COVID-19 ta kamfanin Pfizer a yau Litinin. an kai sama da rigakafa dubu ɗari da ashirin zuwa cibiyoyi ɗari biyar a faɗin ƙasar a cewar ma'aikatar lafiyar new zealand a yau litinin wasu ƙwararru a fannin haƙoƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya suka zargi gwamnatin afghanistan ta 'yan taliban da yunkurin kawar da mata da 'ya'ya mata a harkokin al'umma ƙasashen australia da new zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin tonga da ke yankin pacific a yau litinin don duba gagarumar ɓannar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar asabar. To masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jirin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na haɗa da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC. nake cewa a kwanan lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum